bankin musulunci ya yi taron karawa juna ilimi da masu ruwa da tsaki da masu ajiya a bankin na kwana ɗaya a ibadan babban birnin jihar oyo daga bisani na tattauna da jami'in bankin wanda ya wakilci shugaban bankin na musulunci a najeriya sunana Isma'il adamu kai ka wakilci uh, md na jais bank uh, muhammad nurul islam shine shugaban wannan banki na najeriya shine shugaban bankin jais na najeriya gaba menene dalilin wannan taro na yau wato jihar oyo su ne suka fi kowa hannun jari a jais in banda kano kuma gashi mun bude risuna mu arewa amma babu ko a nan a nan wajejen sannan kan zo lokaci lokaci yanzu in ba su hakuri cewa su hakuri muna nan tafin Allah da ko akwai rassan wannan banki a wasu sassan Najeriya eh akwai a Maiduguri akwai a Gombe akwai a Yola akwai a Bauchi akwai a Sokoto akwai a Gusau akwai a Katsina akwai a Kaduna akwai a Abuja duka rassan nawa kuke da su a Najeriya muna da 18 yanzu amma mun gina bi ba riga an bude su ba kamar da kuɗi nawa ne mutum zai iya buɗe account account a cikin wannan banki a bisa tsarin central bank in zaka bude account ba sai da kuɗi ba sai in kamar kana neman kamar ATM ko checkbook ko wani abu shine zaka dan bada wani abu kuma ma za a yi wani search in ba naka ba ba a bukata kwanjalan ka zaka bude account wannan banki baya aiki da ruwa wato interest to ta yaya kuke samun riba kamar da kace muna samun riba idan muka muka hada kai da kai wajen wajen sayan wani abu ko yin wani aiki to abin da aka samu daga cikin wannan aikin mu za mu raba riba a bisa yajijina da muka yi da kai in 50 50 ne 60 40 ne 70 talatin ne dama tun farko dama za mu aje cewa in kai bi in ka samu riba ga yanda za mu raba sannan muke samun riba ko wanda ba musulmi ba yana iya yi aje a wannan banki kwarai daga muna da mutane da wanda ba musulmi ba wanda suke aje a wannan banki a hali yanzu kuna da jarin kamar nawa kamar jari muna da biliyan 11 amma kamar deposit muna da biliyan 41 da nawa kuka fara a cikin wannan banki biliyan 5 amma yanzu kuna da kwastomomi kamar nawa kenan a faɗin najeriya muna da dubu da wace kasa da wace kasa kuke hulɗa a cikin wannan banki wato islamic development bank na jidda suna da share najeriya kashi takwas cikin ɗari a cikin wannan bankin kaga ko ba komai dai muna huda da su kenan sannan kuma akwai wani bankin na islamic bank bangladeshi wanda suka turo mana kamar ma'aikata kamar su md su head of training su waye su suke mana aiki kaga muna huda da su kenan bayan haka din kwanan nan mun sami huda da wani banki a saudiya ce mishi bank bilad saboda mutanen masu zuwa hajji suna so su kai kuɗin su mako sun ga sa kuɗi a jiwo suna tafiya muna huda da su yanzu bana ma an hukuma da hasi ta ƙasa gaba ɗaya sun ba mu dama cewa mu kaɗai za mu huɗa na wato hadaya ko kurbani, to duk wanda zai yanka a haji zai iya zuwa bankin jaiz ya biya sai mu bashi kupon alamun cewa ya yanka kenan me kuke ne da wannan jaiz to jana nufi kenan kamar wata kalma ce da take alaka da halal larabci haka ma naji ta bakunan wasu da suka halarci taron sunana muhammadu tajuddin sheikh imam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah A tabbas jaiz bank bankin shari'a musulunci ne ba karamin amfani mai tarin yawa za a samu ba a cikin cikin wannan tsari na bankin na a Najeriya da fadin duniya gaba daya. amfani na farko shine da'a ga Allah duk wanda ya da'a ga Allah zai yi rayuwa mai albarka kuma makoman shi zai zama wuri mai albarka gobe kiyama amfani babba na farko kenan amfani na biyu kuma shine mu'amala ta sauki ta kauda talauci da fitina da bala'i da rashin aikin yi wannan banki zai kauda da rashin aikin yi kuma za a guje fitina daga wurin Allah don Allah ya ce duk wanda bai nisanci riba ba zai shirya yaki da Allah da manzon Allah sunana Hajji Aisha Ismail kina ganin cewa wannan banki a matsayin ki na uwa yana da wani amfani a wajen ku a gaskiya yana da amfani mata su fito da kwansu da kwarkwatan su ina da dan jarin su su je bankin nan su je su sa kuɗin su a ciki ko ina ne a faɗin Najeriya saboda bankin nan na musulunci ne ba ma matan kawai ba gaba ɗayan mu musulmai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya